أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wadda cikin ni'amarsa ya sanya mu bayayyu wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun littafin mu kaifa nurabbi auladana malam ya kawo mana ayoyi a cikin suratul luqman wanda yake kunshe da wasiyu wanda lukmanu yake wa ɗansa ya kawo mana hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke kunshe da wasiya wanda annabi sallallahu alaihi yake wa ɗan babbansa abdullahi ibn abbas duka ta hanyar yadda ake karantar da 'ya'ya wannan shine hanyar da za mu bi mu karantar da 'ya'yanmu malam ya kawo fa'idodi na hadisi wanda muka karanta yake min fawaidul hadith yana daga cikin fa'idodi na hadisin da muka karanta na farko hubbun rasul sallallahu alaihi wasallam lil asfal a sanya son annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan yara وإركاب ابن عباس خلفه هوى ابن عباس باين أباين النبي صلى الله عليه وسلم أكن أبو wannan ma ya nuna kyakkyawan dabi'an ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tawadu'insa yaro ya hau abun hawa a bayansa kuma ba wai ya bashi haka kawai ba ya masa nasiya suna kan wannan abun rawa wanda ya nuna cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani fursa wanda aka samu ba a ɓata shi ana amfani da shi ne abin da zai amfani mutum a nan duniyarsa da lahirarsa mana ya ce yi ya na biyan a liyantabe liyantabe kiran shi da annabi sa sallan yace ya gulam ya kai ɗan yaro domin ya ba da hankali menene abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa domin kalma ya na kira ne galibin kiran kuwa ana yi wa wanda yake nesa ne ta ce ya wani amma wanda yake tare da kai ka kira shi da wannan sunar to yana nufin wani abu ne da kawai domin ya ba da hankali menene abin da annabi yake so ya gaya mishi har ya kira shi ya gula fa'ida na biyu amrul atfal bi ta'atillah shine a yi wa yara umarni sun suna yara wajen biyayya wa Allah madaukakin sarki وابتعاد عن معاصيه كما نسنشي سابع وأن مدعو حسن sarki. يوفر لهم السعادة الدنيا في الدنيا والآخرة wannan zai sanya musu su zama masu rabo a nan duniya da lahira idan an karantar da su wa Allah biyayya sun yara an karantar da su nisantan safa wa Allah madaukakin sarki tun suna yara wannan zai gadar musu rayuwa mai kyau da kuma rabo a lahira da kuma nan duniya na uku bala yake Allahu yunjil mu'min inda عند الشدائد إذا أدى حق الله والناس عند الرخاء wal ghina annabi sallallahu alaihi sallam yana tsirar da mumini a lokacin da ya shiga tsanani idan shi wannan muminin ya ba da hakkin Allah wanda yake kansa ya kuma ba da hakkin mutane to a lokacin da yake cikin yalwa da lokacin da yake cikin lafiyarsa da lokacin da yake cikin wadata duka ya ba da hakkin Allah ya ba da hakkin mutane sai Allah maɗaukacin sarki shi ma ya tsirar da shi a lokacin da ya shiga cikin tsanani fa'ida na hudu malam ya ce gharsul aqida at-tauhid bi su'alillahi ta'ala hadisin nan ya karantar da mu shuka aqida na kadaita Allah maɗaukacin sarki a cikin zukatan yaro wajen ce masa kada ya nemi kowa sai Allah idan zai yi roko kada ya roki kowa sai dai ya roki Allah wannan yaro zai girma da wannan akida cewa Allah kadai ake roka ba a rokan kowa wal isti'ana bihi da kuma neman taimako da Allah madaukakin sarki ba nemi taimakon kowa sai taimakon Allah shi kadai fi nufusil asfal a cikin zukatan yara yana da kyau a gina irin wannan asida na kaɗaita Allah madaukakin sarki idan suna da wata roƙo su roƙi Allah idan suna neman taimako su nemi taimakon Allah shi kaɗai yaro zai girma da wannan cikin zukatansu wa huwa min wajibil walidaini wal murabbi wannan ya zama wajibi ne akan iyaye biyu da kuma masu tarbiyya kamar su malamai kenan wajibinsu ne su shuka irin wannan akida zukatan yara tun suna yara wajibin iyaye ne wajibin malamai ne masu tarbiyya na biyar غرس bil الإيمان بالقدر wa وشره fil الأطفال shuka aqidan imani da kaddara mai kyau da mara a cikin zukatan yara wa iya min arkanin iman yayin da wannan yin imani da kaddaran nan mai kyau da mara kyausa yana cikin rukunin imani ne ya kamata yara su san wannan na shida tarbiyyatu tifli ala tafa'uli ليستقبل ليستقبل الحياة بالشجاعة وأمل شين تربية الديار أكم بشارة ذاك شيء التفاؤل أنا سنف استبشار بشارة turawa suna ce da shi optimism wato a sanya wata bishara cikin zuciyar yaro domin ya fuskanci rayuwa da Kurjininsa da kuma abin nan shaja'a shine ne jarumtansa ya fuskanci rayuwa da jarumta da kuma amal da fatan alkhairi a rayuwa wal fardan na fi ummati ya kasance mutum ne wanda daidaikunsa ake nema wato mutum ne wanda ya yi fice na biyu ya kasance yana da amfani wa al'ummansa yaro wanda ya tashi a street a kan hanya duk rayuwansa yana kan hanya ne da zai wa kansa amfani ba da zai wa al'ummansa amfani ba yaron da ya tashi yana shaye-shaye asara zai kasance wa al'ummansa asara zai kasance wa kansa yaro wanda ya tashi bai san Allah ba bai san annabi ba bai san addini ba da zai wa kansa amfani ba da zai wa al'ummansa amfani ba To kafin irin wannan ya samu sai idan an tarbiyatar da shi tun yana yaro yana da bisharar wannan a zuciyarsa hakan nan zai fuskanci rayuwa da jarumta da kuma amal shine fata nagari zuwa gaba malam ya kawo misali cikin hadisin da nisa sallan ya ce masa wa'alam annan nasra ma'a kasancewa nasara yana tare da haƙuri ne to duk wani abin da yake nema yana so ya ci nasara akan wannan abu? an karantar da shi tun yana yaro cewa yana bukatar makami guda ne hakuri wa annal faraj ma sa'annan kuma duk lokacin da yake cikin wato kunci ya san cewa akwai mafita baya kasancewa har abada ba akwai mafita zai zo wa annal ma'al usri yusra tare da wahala akwai sauki na zuwa da haka lokacin da ya fuskanci rayuwa ya samu wani abu na wahala yana tunai da cewa bayansa akwai sauki wadda zai zo a duk lokacin da ya fuskanci rayuwa ya samu kansa cikin bakin ciki yana da tunanin cewa akwai faras wanda zai zo shine mafita hakan nan ma a lokacin da yake neman nasara ya san cewa yana bukatan hakuri wayannan su ne fa'ida wanda malam ya kawo a cikin hadisin da muka karanta a baya sai kawo matsala na gaba yake bayan wayannan abubuwan da muka ambata idan yaro ya san shi to yana da mahimmanci ya san rukunan musulunci yana da mahimmanci ya san rukunan musulunci tun yana yaro ya san me ake nufi da shi menene ake bukata da mutum da shi duka ya sani sai malam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam buniya al-islam ala khams yanzu zai kawo maganar arkanin islam amma zai gina ta ne akan wannan hadisi buniyar islam ala khams an gina musulunci akan ababe guda biyar idan aka ce an gina abu a kan abu idan babu wannan abun babu gini domin idan babu filar gini zai rushe hakan nan musuluncin mutum idan babu wa'annan abubuwa guda biyar babu abin da za a kira musulunci to yaro ya san wannan tun yana yaro menene ma'anan musulunci ya san shi ma'anan musulunci a larabce shine yin biyayya ni ka wuya wa duk dokokin Allah madaukakin sarki shine musulunci amma a shar'ance shine ayyuka na zahiri ma'ananta ni ka wuya wa Allah madaukakin sarki da kaɗaita shi da kuma ni ka wuya masa wuya da masa biyayya da kuma tsarkake ibada zuwa gare shi kadai ba tare da an masa shirka ba wannan shine ma'anan musulunci a shar'ance a wa Allah madaukakin sarki wuya ta yadda za ka kaɗaita shi da bauta shi kaɗai kuma a sake hannu da kafa da jiki domin masa biyayya sannan kuma a lokacin da za a yi shi a yi shi da ikhlasi da wato kadai da Allah shi kadai a cikin bautarsa Allah madaukaki sarki ya ce man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillah wane ne ya fi kyautata addini kamar wanda ya mika wuyarsa wa Allah madaukakin sarki to wannan shine musulunci mika wuya wa Allah madaukakin sarki wata aya take wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa duk wanda ya mika wuyarsa wa Allah madaukakin sarki yana mai kyautatawa lallai ya yi riko da igiya mai ƙarfi shi ne musulunci Allah ya ce fa'ila hukum ila'un wahidun falau aslimu wa bashirin mufbiti lallai ubangijinku abin bautawa to abin bautawa ɗaya ne shi ne ku mika masa wuya kuma ku yi bishara ga masu mika wuyarsu wa Allah maɗaukacin sarki so sai aka ambaci musulunci idan aka ambaci musulunci ya shafi duka addini ne gaba ɗayanta Allah ya ce inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci ya tattara ne a kan rukunai guda biyar kamar yadda malam zai yi bayani kuma dalilin su hadisin jibril mai tsawon nan a lokacin da yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na bashi amsa daga cikin tambayarsa ya tambaye shi ne menene musulunci annabi sallallahu alaihi ya masa amsa cewa musulunci an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'a ilayhi sabila ka shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi azumin ramadan ka yi hajjin dakin allah madaukakin sarki idan kana da ikon zuwa malam ya ce buniyar islamu ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah na farko shaida cewa babu abin bautawa sai Allah shi kaɗai, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne sai malam ya fassara ma'anar la ilaha illallah sai ce la ma'budu bi haqqin illallah babu abun bautawa da gaskiya ma'ana haƙƙi wanda ya cancanci bautar wanda kuma idan mutum ya yi masa wannan shi ne ya bauta na gaskiya amma duk wani abin da za ka bauta wa ba Allah ba duk ƙarya ne Allah shi ne kawai gaskiya wa Muhammad tajibu ta'atahu fi dinillahi wa huwa muballigh anillah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne ayi biyayya da shi a cikin addinin Allah shi ne kuma mai isar da sakon Allah madaukakin sarki wannan shine a saukace wanda za yi daidai da hankalin yaro me kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai a ce masa babu abin da wanda ya cancanci abota masa da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad wajibi ne a yi biyayya da shi cikin addinin Allah shine mai isarwa daga Allah zuwa ga mutane so nan la ilaha illallah wanda nafsosin littafin Allah da sunna manzon Allah sallallahu alaihi suka yi nuni a kai shi na abin malam ya ce la ma'budu bi haqqin illa Allah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan shine tarihin kalman mafi girma da ita Allah mutum yake zaman musulmi da ita kake bukata Allah ya tabbatar mata shi a lokacin da aka kai ka kabari da ita za a bude kofan aljanna wanda bai san la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba shi babu shiga aljanna so kalmar la ilaha korewa ne an kore duk wani abun bauta gaba ɗayanta ko yaya take illallah tabbatarwa ne shi ne an tabbatar wa Allah shi kadai wa ibada babu kowa kuma sai shi wannan ya yi daidai da faɗin Allah madaukaki sarki wanda ya ce zalika bi annallaha huwa alhaq wa anna yad'una min dunihi huwa zafin. وأن الله هو العلي الكبير wannan ya kasance ne domin Allah maɗaukacin sarki shi gaskiya kuma wadda ake bautawa ba shi ba su ne karya kuma Allah maɗaukacin sarki shi ne mafi girma ma'anan Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam shi gaskantawa ta gaskiya wanda zai zo daga cikin zuciya da cewa ka faɗi da bakinsa cewa ka yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne zuwa ga mutane gaba ɗaya a mutanensu da aljannunsu mai shaida ne mai bishara ne mai gargaɗi ne mai kira ne zuwa ga Allah madaukakin sarki da izinin Allah kuma aske ne mai aske cewa wannan shi ne gaskanta annabi sallallahu alaihi sallam ya zama wajibi a gaskanta shi a dukkan abin da ya ba da labari daga cikin abubuwan da ya wuce da kuma labari abin da zai zo wajibi na a gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka cikin abin da Allah ya halalta da kuma Allah ya haramta da annabi sa sallar ya ba da labarinsa wajibi da a gaskanta shi a kan haka da kuma yin da kuma biyayya umarninsa idan ya yi umarni wajibi ne a biyu da kuka kamewa daga dukkan abin da ya hana da bin shari'arsa da labintan sunnansa sallallahu alaihi wasallam da yadda da kuma mika wuya wannan shi ne yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi sallam cewa muhammadu rasulullah to da aka ce wa allah madaukakin sarki da bauta shi kadai da kuma cancantansa aka menene bautar saninmu muna ji koyaushe ana karanta ayan Allah madaukakin sarki ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban alki mutane da aljannu ba sai dai dan su bauta mini idan kana neman bayani me yasa Allah ya alice mu amsa guda ɗaya ne ba biyu ya alice mu iyaka dan mu bauta masa dan kawai mu bauta masa to yaya bautan bautan shi mutum zai iya san shi shi kadai a tunaninsa tunaninsa zai iya gaya masa ya tashi yadda zai bauta wa Allah tunanin mutum da zai iya ba shi ba sai dai idan an gina ta akan karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya yi ta'ammuli ga wayannan ayoyi zai samu cewa gaya manufa mafi girma domin a listan mutum shine kawai ya tabbatar wa Allah madaukakin sarki bauta shi kadai a kan kasansa wadda ya rice shi wannan shine muhimmi mafi girma wanda domin shi Allah madaukakin sarki ya rice mai da kasai wannan shine muhimmi mafi girma wanda da sabadin abin da dalilin sa Allah ya rice mutane da aljannu wannan shine dalili mafi girma Allah madaukakin sarki ya alci duk wani abin da muke gani don bauta wa Allah madaukakin sarki Tunda Allah madaukakin sarki yake dukkan abin da ke raye gaba ɗaya suna bauta masa yana yiwa mu ba mu san bautar su ba amma suna yi domin dalilin alistan alista shine mu bauta wa Allah madaukakin sarki mutane aljannu da waɗanda ba mutane ba aljannu ba mala'ikun ma don bautan Allah ne rana da wata da sauransu ba wai don a bauta musu ba su ma bautan Allah suke yi shi kuma bautar shi suna ne ibada suna ne wanda ya tattara dukkan abin da Allah ke so ya kuma yarda da shi na zance da ayyuka zahiri da kuma batini da kuma barranta da dukkan abin da zai zama kishiyar wannan shi ake ce da shi ibada sunan abin da ya tattara duk wani abin da Allah ke so ya kuma yadda da shi na zance da kuma aiki aikin nan bayyane ne ko kuwa na ɓoye da kuma barranta da duk wani abu wanda zai zama kishiyar wannan don aka Allah madaukakin sarki yake kul wa إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فجاء مسكي وللي صلاك yankan da zan yi rayuwata mutuwa ta duka na Allah ne Ubangijin talikai babu abokin tarayya da shi wajen bautarsa don wannan shi ne aka umarce ni da shi kuma ni ne farko da zai fara mika wuya ibada tana da sharaɗi kamar guda biyu sharaɗin farko wajen ibada don ibadan nan ya zama ibada ingantacce mai karbuwa a wurin Allah akwai sharuɗa guda uku na farko sidqul azima shine gaskiyar niyya gaskiyar himma da kuma niyya a turance za ce same will wato manufa ko kuwa niyya mai ƙarfi babu sako-sako a ciki kenan babu shakka idan kana shakka cikin maganan allah kai ba ka yi ibada ba so shari'i na farko shine cewa Allah na nan shine mahalicinmu ya ya aiki manzanni ya umarce mu mu bauta mishi shine kaɗai wanda za a bauta wa wannan gaskantawa na gaskiya da kuma niyya na gaskiya Allah yake ya yi na amanu kabura تقولون ما inda تفعلون كبر kulu ma na ta تقولوا Ya ku wanda kuka yi imani me yasa kuke faɗi? abin da kuke ba aikatawa to a lokacin da aiki ya saba da abin da ake faɗa wannan an samu sharaɗin ya rushe ba yadda za ka yi bauta zancenka yana warware aikinka na warware abin da ka faɗa na biyu shine ikhlasin niyya mutum ya tsabtace ka zai yi shi ne kawai don Allah ba don duniya ba ba don a ganshi ba ba don a yabe shi ba kowane irin ibada ce wanda yake na basu ne ko kuwa wanda yake zahiri zai yi shi ne kawai don Allah wama umiru illa li ya'budu Allah na lahu din hunafa ba bin ba umurce su da komai ba sai dai su bauta wa Allah shi kadai suna tsarkake ibadar su zuwa gare shi shi kadai suna mika wuya na uku wanda shi ne mafi yawan mutane suke ɓata a kai ba yadda ibadanka zai zamu karbuwa sai ya yi daidai da shari'ar Allah wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo fala yu'badu Allah illa bi muwafaqati ma shar'a ba a bauta wa Allah sai ya dace da abin da Allah ya shar'anta shine addinin musulunci الذي لا يقبل الله من أحد سواه وند أن بذي كربابا دقا قوة كيشي ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا فلن يقبل منه دو وند أن يعني وتا الدين دبن با مسلم كيبا بغا كربا عميشي با النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رسول duk wanda ya fari wani abu cikin wannan al'amarin mun nan musulunci ba za karba wanda baya cikinta ba za karba a shi ba to wayannan sharuda guda uku dole ne ya cika ibada ya zama karbuwa bai mutum a farko al'azimatu sadiqa niyya na gaskiya babu sako-sako babu shakka a ciki wa niyyatu khalisa niyya tsaftatacce babu riya a ciki babu sum'a a ciki kuma ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan shine zai samu ibada wanda za a Ku ya kuri idan na tsawaita babin kalmar shahada tana da muhimmanci kowannen su ma tana da muhimmanci amma kasancewa an kawo shi a takaice don a karantar da yara ba da ba manyan irin ku ba don Allah dole ne a dan wato karkatar da ita zuwa ga Mariya wanda zai daidai da manya da asilai wanda ake gina ibada a kansu guda biyu ne na farko cikakken soyayya wa Allah maɗaukakin sarki ba ka bauta wa Allah sai idan kana son Allah da kake bautawa na biyu kamalin zulm cikakken kaskantar da kai wa Allah madaukakin sarki cikin ibada so ibada ba ta amfani mai yin ta sai da wannan sai dai idan an gina ta akan wayannan asali guda biyu shi yasa ma ilimi magabata suke cewa man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa lil wa man abadahu bil raja' وحده فهو مرجئة ومن عبده بالخوف وحده فهو الحروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد duk wanda ya bauta wa Allah madaukakin sarki da soyayya kawai shi kadai to wannan zindiki ne wannan zindiki ne zindiki shine wanda ba shi da addini kafiri ne wanda ya bauta wa Allah da fata kawai yana dai fata ne kawai a wurin Allah ba so babu tsoronsa wannan murji'a ne wasu akida ne mummuna wanda ake ce da su murji'a su fata ne kawai ba su tsoron Allah babu maganar so baya ciki ومن عداه أبده بالخوف وحده وانده bauta wa Allah da tsoro kawai fa huwa haruri haruri innan wani gari ne a nan ne wasu mabiyan sayyidina ali suka ware suka je suka kafa dandalinsu wannan su ne suka rikida ana ce da su alhawari, kafin shi'a ita ma ta ba mangare ta to wayannan suna bautawa Allah da tsoro ne kawai don aka komi nasu tsoro ne idan ka yi zina ka bar musulunci idan ka yi sata ka bar musulunci idan ka yi karya ka bar musulunci duk wani sako gaba ɗaya kafirci ne kawai wannan shi ne yasa suka kafirta mafi yawa daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo suka kafirta sayyidina ali ma da kansa me dalili wai ya yarda da hukuncin ba hukuncin Allah ba wayannan wanda suka ce za su za yi hukunci sun ce a yi hukunci da Qur'ani kuma Qur'ani su da daga sama cewa wannan kisa ya isa tsakanin musulmai da musulmai a tsaya aka a zo a zauna yi hukunci da littafin Allah su kuma nasu fassara shi ne wa'annan da suka zama wakili tsakanin ɗaya da kungiya biyu masu fada da juna to su ba Allah ba ne su wani Allah ne da haka an yi hukunci da wani Allah ne sun kafurta gaba ɗaya kawai gaba ɗaya kafure ne so daga cikin abin nan sharaɗin na ambaci cikakken so wa Allah madaukakin sarki na biyu kuma cikakken kaskantar da kai wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce a lokacin da yake siffanta mumune na amanu ashaddu hubban lillah na amanu ashaddu hubban lillah wayanda suka yi imani suna matuka tsananin son Allah madaukakin sarki Allah kuma yake innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun waɗannan wanda wajen tsoron Allah madaukakin sarki suna matukan tsoro tsoron Allah madaukakin sarki suna matukan tsoro sun bauta wa Allah da tsoron wutansa sun bauta wa Allah da fatan aljannansa sun bauta wa Allah da son Allah madaukakin sarki malicinsu التي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فك أكو سنتا روانا سنا كرم جي مدعو كسنتري رغبا دفاتا ورهبا بصورو وكانوا لنا خاشعين ممون فيكي واتو دلتوري صورو خشو يا بمبنتا بصورو رهب tsoron kusho ya bambanta da tsoron rahab misali arwahab mahaifinka ya ce idan ka yi abu kaza zan maka bulala goma sai ban yi ba domin jin tsoron bulala goma amma kuma mahaifina ya ce karka yi wannan abu ba tare da ya tsoratar da ni da azaba ba sai kuma ban yi ba domin mahaifina ne ya yau mutu ne wannan shi ne kusho amma rahab na bashi domin tsoron bulalan da zai mu dukansu allah madaukakin sarki yana da shi ya alici wuta domin mutum ya bi tsoron karin ya shiga wuta ya kuma alki aljanna domin mutum ya yi fatan shiga ya yi kwaɗayinsa sannan kuma shi Allah ne guda ɗaya yana da iko a kan komai domin mutum ya yi kushoyin Allah don aka yi sanar da mutuwa yana gan mu duk inda domin mutum ya yi mai ya yi kushoyin wa Allah madaukakin sarki idan kana da wato wannan filin cewa Allah na ganin ka wannan shine khushu na khashiya shi ne mai sallah ake bukata shi a wurin ki ba wai rahab ba ne domin rahab kamar ka zan zaki wannan ba wannan tsoron ne ake bukata ba tsoron cewa Allah na gani na shi yasa ma ka ce babu kyautatawa wanda ya kai ka bauta wa Allah kamar kana kallon Allah haka wanda kake girmamawa kana haibanta shi kana son shi idan kana gabansa ya kake kana nan gabansa ne a dukkan natsuwa ba ka so ka yi wani abu ya zama kuskure a gaban shi wannan shi ne kuma ba abin da zai iya kawo wannan sai so na gaskiya wanda ba ka so ba ka so wanda kake so ba ka so ka mashi laifi ko wanda kake so ba ka so ka masa laifi kai ko matanka kake so ba za ka so ka gan bacin ranta ba balle ubangijin da alice ne wannan ne kusho. so dole sai bautan mutum ya cika da waɗannan abubuwa ibada tana da yawa amma za mu takaita a haka malam yace wa iqamus sala wa iqamus sala da kuma sai da sallah yace ada'uha bi arkaniha wa wajibatiha wa khushu'u fiha ala wajhi al-mashru' shine mutum yayi sallah din da rukunanta da wajibabbunta da kuma tsoron Allah a cikinta ta fuskar da Allah ya shar'anta. To wannan kushu ɗin shari'a ya shar'anta shi kuma akwai wanda ya dace da shari'a shi ne mu koyi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah mu koyi yadda sahabbansa suka karantar da sallah a bayansu wannan shi ne za mu iya mu yi sallah da tsoron Allah wadda ake bukata ita sallah shi ne sila tsakanin bawa da ubangijinsa wani ma'ada wanda zai sada kai tsakaninka da ma'alikinka bawa yana sallah yana bayyana a cikin sallansa cewa shi bawa ne wa Allah madaukakin sarki yake bautawa kuma yana bayyana biyayyansa wa Allah da kuma soyayyarsa wa Allah madaukakin sarki da kuma kaskantar da kanzinsa wa Allah ya yi rukuyi a ciki ya sanya goshinsa a ciki duka yana wa Allah mahalicinsa shi ne mafi girma daga cikin kunan musulunci baya la ilaha illallah shi ya sa ma malamin ya kawo wannan kamar yadda ya zo a cikin hadisi kuma sallah ita ce binciken addini babu shi babu addini shi ne aske na yaƙini da ita mutum yake samun natsuwan zuciya da ita mutum yake samun natsuwa a rayuwar sama. to ita ne take kare mutum daga yin ayyuka muna na wanda ba shi da kyau a lokacin da mutum yake yin su da kyau da kyau a koyaushe kuma yana kankare masa zunubansa sallah tana da girma na kwarai a cikin sallah a cikin addinin musulunci ma'anansa kalmin as-salat ma'anansa addu'a a harshen larabci idan ka ce as-salatu ana nufin addu'a shi da wasu jahilai a yau suka mai da shi sallah a wurinsu sai dai su zo su yi addu'a salamu alaikum su tafi sun gama sallah domin sun ce sallah ma'anansa addu'a tun da rukuwi da sujada da tashi da sauransu duka an sami shi ta hanyar sunna ne so wannan wata abu ne wanda su ba ke yarda da shi ba to bari su bi ma'anan sallah shi da addu'a da haka za su yi addu'a su tashi amma a shar'ance ibada ce wanda ake magana a ciki ana yin aiki a ciki ta musamman ana bude ta da tabbara kuma a rufe ta da sallama shi ne sallah tana da falala masu yawa falalar sallah shine mafi karfi daga cikin rukunin sallah bayan shahada kamar yadda muka ce har aka ce ita ce umudul islam shine ginshikin musulunci Allah maɗaukacin sarki ya farlanta a kan ma'aikinsa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dare da aka yi mai araji da shi aka kai shi sama ta bakwai wannan ya nuna dalili ne akan mahimmancin a rayuwar musulmi kuma annabi sallan duk lokacin da al'amura suka dame shi yana samun natsuwa ne a cikin sallah sai ke ku hutar da mu da sallah ma'ana mu samu hutu idan muka yi sallah akan duk wayannan damuwoyi wanda ya dame mu to duk lokacin da nan san al'amura suka dame shi gudu yake yi ya yi sallah zai samu natsuwa gaba ɗaya ya samu natsuwan zuciyarsa da komi da komi ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisai masu yawa ya kwaɗaitar da sallah da kuma falalanta annabi sallah ya ce a salawatin khamsu wal jum'atu ila al ورمضان إلى رمضان na لما بينهن ما اجتنب الكبائر salloli biyar da kuma sallan juma'a zuwa juma'a azumin ramadan zuwa wata ramadan tana kankare abin da ke tsakaninsu matabar mutum ya nisanci kaba'i ma'ana shine cewa idan kai sallan asuba'i idan ka yi kai azar abin da ka yi na kankana nan zunubai tsakanin asba'in na zuwa azar sallar da ka yi na azar zai kankare idan ka yi la'asar abin da ka yi na kankana nan zunubai sallar za ta kankare tsakanin azar da la'asar hakan nan tsakanin kowane sallar yana kankare duk abin da aka yi tsakanin su matuka mutum ya nisanci kaba'iri wanda ke nuna cewa baya kankare kaba'iri mutum ba za ka yi zina ka ce ka yi sallah zai kankare ba a'a abin da zai kankare ne shine tuba na gaskiya idan ka yi sata sallan ka ba zai kankare shi ba abin da zai kankare shine tuba na gaskiya kuma ka mai da haƙƙin wanda ka ɗauki kayanka ka mai da mishi annabi sallam ya mutunta fanalan sallah da kuma girmansa ya ce a ra'aitun لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء me kuke gani da mutum yana da rashi a ƙofar gidansa yana wanka a ciki safiya sau biyar a kowane rana sun za a safi samun shi da datti ba yadda za a same shi da datti so biyar yake wanka kowane rana ba yadda za a same shi da datti dattin da ake nufi a nan shi da dattin zunubi dattin da ake nufi a nan dattin zunubi idan mutum ya yi alwala ya yi sallah ya sake yin alwala ya sallah duka kowane rana yana yin su sau biyar ba abin da zai ragu na kurakurai wanda ya yi matuka zai nisanci sabazi sallah wajiba ce farilla ce sananne da littafin Allah da sunna manzon Allah sallallahu alaihi sallam duk wanda ya jayayya cewa Salla ba farilla ba ya kafarta domin yana daga cikin abin da ake sani bisa ga laluri a musulunci wanda ba musulmi ba ya san shi to ya za ka kai wanda kake musulmi za ka karya ta shi ba to idan mutum ya karya ta ya kafarta ah, mana yake wa ita zaka tajibu zakatu إذا ملك المسلم خمسة وثمانين جرام جراما ذهبا أو ما يعادلها من النقود بدفع me za a kira wannan 5.2 yadda ake kira shi a larabci gaskiya ban san ta amma akwai yadda ake kira fi mi'a والنقطة واثنين في المئة منها بعد سنة وغير النقود لكل منها مقدار معين cewa shi zakka shi ne rukuni na uku kuma tana zama wajiba ce a kan musulmin da ya mallaki gram biyar na zinari musulmin da ya mallaki gram na tamanin da biyar na zinari ko kuwa abinda zai yi daidai da aka a kuɗi shi yasa ya san ya zama da ake auna zakka da shi har yau shine farashin zinari kowane kuɗi da farashin zinari ake gwada zakka idan dola ne sai a ce nawa ne zinari kaza a dola yau to duk wanda ya mallaki a wannan a dole ya au kansa idan wani kuɗi ne kowane irin kuɗi gaba ɗaya da shi za a auna kuma abinda mutum zai bayar shi ne biyar bisa biyu a cikin goma a cikin ɗari biyar da digo biyu a cikin ɗari bayan ya cika shekara kuma wadda ba kuɗi ba shi ma za yi shi gwargwadon wannan zinari ne ko azurfa zakka a harshen larabci shi ne annama abu ya yi girma ko ko abu ya ƙaru idan suka ce zakar zar'a idan gona ya girma sai zaka azzara wato ya girma ya karu ya girma sama to ma'anan kalman zakka kenan amma kalman zakka a shari'a ibara ce na wata hakki wanda ya zama wajibi a cikin dukiya wanda ya ce lissafi ta musamman da sharaɗi ta musamman ga wasu mutane ta musamman kuma ita tsabtace wato dukiyar mutum yake sannan ya tsabtace bawa wanda ya yi zakatun zai tsabtace zuciyarsa wannan shi ne zakka a larabce amin a shar'ance ibara ce an haƙƙin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban akan hajji wanda ya zama wajibi a cikin dukiyar da ya kai misali mu'ayyanan ta musamman bi shuruti maksusa da wasu sharuɗa ta musamman mai ta'ifatin maksusa ga wasu mutane wanda za a ba su su ma ta musamman wa hiya tuhratun lil abd tsarkakewa ne ga bawa wa tazkiyatu li kuma zai tsarkake zuciyarsa ne Allah madaukakin sarki yace khudh min amwalihim sadaqatan tuqayyiruhum wa tuzakkihim biha ka karba daga hannunsu sadaka sadakan na ana nufin zakka ne kana tsabtace su da shi da haka tana da amfani mai yawa sababi ne wanda yake hada zukatan musulmai a wuri guda sababi ne wanda yake kara soyayya tsakanin musulmi kuma sababi ne na kula da daidaikun mutane a cikin zamantakewar musulmi wanda ba su da shi shi ma za kalle su a basu wanda ya cire ya baka dole ka so shi wanda ke cirewa yana baka dole ka yi kago da shi so zakka tana da amfani masu yawa dalilin zakka farilla ce daga cikin farillan musulunci kuma shi ma rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ita ce mafi girma na rukunin musulunci bayan sallah a kanta na ali ya yaki waɗanda suka ki bayarwa har suka cancanci a yake su domin a koyaushe Allah zai ce wa aqimu sala wa ati zakka ku ku sai da sallah ku ba da zakka sai yake duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah ba barin shi zai ba duk ɗaya suke idan ba ka yi sallah ba sai a ce ka yi in ba ka yi ba sai a gargaɗe ka na kwana uku ba ka yi ba sai a kashe ka riddatan murtad mutum ya yi ridda to hakan ma shi zakan to ba a raba tsakanin zakka da abin nan a sallah kuma shi ɗaya ne daga cikin ginshikin da aka gina musulunci a kai ma'abutan ilimi sun yi ijima'i cewa zakawa wajibi ne da ittifakin sahabbai da kuma halacci na yakan wanda ya ki bayarwa ba ka sai ya tabbata cewa zakka tabbatacce ne da lissafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in mulmulai duk wanda ya kita shi ma ya kafurta duk wanda ya cewa zakka ba farilla bane ba wajibi bane akan shi ya mallaki wannan dukiya shi ma ya zama kafiri idan gargade shi yake idan daular musulunci ne ta kashe shi ya yi ridda ba za mu dakata a kan wannan wanda muka yi yayi daidai yadda ba mu lada wanda muka yi kuskure za ya ta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh